birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Juma'a sha ɗaya ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Zahrawa Aminu Fage a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato goma na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanan labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa ya kusa ayyana dokar ta ɓaci saboda takaddamar gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Sojojin gamayyar da ke yaƙi da ISIS a Syria bisa jagorancin Amurka sun fara shirin janyewa bisa wani tsari. wata kotun ɗaukaka ƙara a myanmar ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar wasu 'yan jarida biyu masu aiki a reuters suka yi tsakanin labaran duniya kenan kuka saurara. To a Najeriya, ko kun san adadin kuɗin da 'yan ƙasa ke kashewa wajen sayan janareton wutar lantarki da sauran da kuɗin sayan man fetur za ku ji ƙarin bayani. Sannan a jamhuriyar Nijar za ku ji cewa wasu ruwa da tsaki a fannin tsaro sun ɗauki wasu matakan wayar da kan jama'a kan dokar ta ɓaci da aka kafa a wasu yankunan ƙasar. Muna kuma tafe da wasu rahotanni da mashirin duniyar Amurka. Sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. A ƙoƙarin da shugaba Donald Trump na Amurka ke yi na shawo kan 'yan majalisar dokokin tarayya Amurka da kuma sauran Amurkawa cewa akwai buƙatar a gina katanga tsakanin mexico da amurka fadar white house ta ce zai yi zaman tattaunawa kan batun tsaron kan iyaka da kuma lafiyar al'umma a yammacin yau dinnan juma'a tare da shugabanni a matakin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma al'ummomi. Trump ya ce ana buƙatar katangar saboda daƙile kwararar baƙin haure da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma manyan laifuffuka. Trump ya ziyarci garin kan iyaka na makalan a jihar Texas jiya Alhamis, inda ya ce ta yiwu ya ayyana dokar ta ɓaci. Auzami nasara kan wannan batun ta wajen daidaitawa saboda ina tsammanin daidaitawar nasara ce ga kowa a ayyana dokar ta ɓaci, in ji Trump. Sojojin gamayyar da ke yaƙi a Siriya ƙarƙashin jagorancin Amurka sun fara janyewa daga Siriyar. Gamayyar ta soji ta fara ɗaukan matakin janyewar daki-daki daga Siriya. A cewar kanar Sean Ryan mai magana da yawun haɗakar da ke yaƙi da ƙungiyar ISIS. Ya ƙara da cewa, saboda dalilai na tsaro ba za mu bayyana tsarin ficewar dalla-dalla ba. ba da inda aka yi ficewar da kuma inda sojoji suka dosa. Tun da farko a wannan satin kiran da mai bayar da shawara na ƙasa kan tsaro John Bolton ya yi na tabbatar da kariya ga mayakan ƙurdawa na YPG da ke Siriya. A matsayi ɗaya daga cikin sharaɗan janyewar Amurka daga Siriya ya fusatar da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. har ta kai ga shugaba Erdogan ya ki ganawa da jami'in na Amurka Bolton. Mayakan na YPG muhimman abokan Amurka ne a yakin da take yi da ISIS. To amma Turkiyya na musu ganin 'yan ta'adda masu alaƙa da wata ƙungiyar 'yan tawaye da ke Turkiyya. Shugaban Turkiyya Erdogan ya yi gargaɗin cewa an kammala shirin ɗaukar matakin soji kan NYPG ya ƙara da cewa kwanan nan za mu ɗaura ɗamarar kawar da waɗannan 'yan ta'adda da ke cikin siriya a yau juma'a kotun ɗaukaka ƙara a myanmar ta yi watsi da ƙarar wasu 'yan jarida masu aiki a reuters biyu suka ɗaukaka kan hukuncin da aka zartar musu na ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari an kama su wallon da kasu'o a watan disamba shekarar 2017 akan karya dokan myanmar ta kiyaye sirrin gwamnati alkalin da ya yanke hukunci ya ce 'yan jaridar ba su ba da wata gamsasshiyar shaidar da za ta iya wanke su ba da yake karanta hukuncin alkalin babban kotun aunin ya ce hukuncin ya yi daidai da laifin da suka aikata mutane biyun sun ce an kama su bayan wata gadar zare da 'yan sanda suka shirya musu saboda kawai su daƙile rahotannin da suke bayarwa kan kashe-kashen tsirarin musulmi da ke kabilar 'yan rohingya babban editan kafar yada labarai ta reuters steven adler ya faɗa a wani rubutaccen bayani cewa mutanen biyu na ci gaba da zama a tsare saboda dalili guda dalilin kwa shine waɗannan waɗanda ke mulki na yunkurin danne gaskiya labaran na zuwa muku ne da kanan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban kamfanin nissan carlos ghosn yana fuskantar sababbin tuhume-tuhume biyu akan zargin aikata wasu laifuka da suka shafi batun kuɗi a cewar loyansa masu gabatar da kara na japan sun tuhumi gon da laifin cin amana saboda ya dora wata asarar da ya yi a wata harka ta kansa ga kamfanin nissan a shekarar 2008 tuhuma ta biyu ita ce zargin cewa ya ki bayyana wani kaso na kudaden da aka biya shi na tsawon shekaru uku wato daga shekarar 2015 zuwa 2017 kamfanin na nisan ya faɗa a wata takardar bayani cewa kamfanin na nisan ba zai yarda da duk wani laifi ba kuma tana kiran a ɗau tsauraran matakai sababbin tuhume-tuhumen guda biyu su ne a baya-bayan nan a jerin laifuffukan da ya yi. Fage kenan ta karanto muku labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wutar lantarki babban matsala ce da ta jima tana ciwa 'yan kasar tuwo a ƙwarya musamman yadda take shafar harkokin ƙananan kasuwanci. Wani kiyasi da aka yi ya nuna cewa Najeriya na kashe akalla dala biliyan sha hudu wajen sayan injinan janareto da sayan man fetur ɗin da za a zuba a ciki kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Timothy Obezu da Muhammad Lalo ya fassara. a nan a bayan mimakin ne yake kokarin tayar da injin ɗin sa ya jima yana gudanar da harkokin kasuwancinsa a haka tun bayan da ya kammala karatun digirin sa a fannin kwamfuta a shekarar kamfanin sa na dogaro ne akan wutar lantarki da hukumomi ke bayarwa a da amma a mafi yawan lokuta yakan zama mai dole ya yi amfani da janareto idan ka lura samun wutar lantarki ya taɓarɓare tun daga jiya na kasa yin wani aikin a zo a gani ya zama dole na je gidan mai na siyo fetur sayan man kuma yana haifar min da gibi a samu na. mafi akasarin masu harkokin kasuwanci irin su michael na fuskantar irin wannan kalubale cikin shekaru goma da suka gabata amfani da injin ɗin janareto ya ƙara matuka a najeriya a najeriya da akalla dala biliyan sha hudu ake kashewa a duk shekara wajen sayan janareto da man fetur da kuma fannin da ya shafi musu gyara wanda adadin wannan kuɗi ya kai sama da kashi hamsin na kasafin kuɗin najeriya na shekarar 2018 yayin da hakan ke damun 'yan ƙasar da dama masu sayar da janareto irin su a ranzar bunam na cin karansu ba babbaka a da na kan sayar da kayayyakin wuta ne sai na ga ana yawan neman janareto hakan yasa na watsar da harkar sayar da talabijin da sauransu na koma harkar sayar da janareto kaga kamar yau hanna sai da guda uku kashi takwas ne kacal cikin kashi ɗari na wutar lantarkin najeriya ke fitowa daga tsabtattun hanyoyin samar da wutar lantarki na zamani ƙwararru sukan zargi hukumomi da kin samar da wasu hanyoyin tatso wutar lantarki da ba su da illa kamar hanyar yin amfani da hasken rana ko ta iska lamarin da ya sa mafi aksarin harkokin kasuwanci ke dogaro da janareto Jaya gaskiya kenan wani kwararre a fannin samar da wutar lantarki yake cewa kusan duk gidan da ka leka zaka ga suna da janareto. Mu kusan duk shagon kananan kasuwanci da ka leka zaka ga suna da janareto. Sannan kusan duk manyan kamfanoni ma haka. Wasu ma suna da kananan tashoshin samar da wutar lantarki. amma ba ko ɗaya daga cikinsu da aka haɗe da ainihin tashoshin wutar lantarki na ƙasa saboda haka za ka ga abin bai yi ma'ana ba kuma tasirin da hakan ke yi shine najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da tsadar yin kasuwanci shugaban najeriya muhammadu buhari na ɗaya daga cikin wakilai 200 da suka halarci taron da aka yi a poland domin tattaunawa kan sauyin yanayi a watan da ya gabata manufar taron da ita ce kowace ƙasa ta rage hayakin da take fitarwa domin a dakile matsalar ɗumamar yanayi da maki ɗaya da ɗigo biyar na digirin celsius sai dai najeriya ita ce ƙasa a nahiyar afirka da tafi kowace arzikin mai kuma ita tafi kowace sayan janareto a wata hira da murya amurka ta yi da shugaban muhammadu buhari ali mustapha sokoto ya tambaye shi irin matakan da suke ɗauka domin inganta wutar lantarki eh amma ina fata za ka tambayi mutane ko ka tafi kan titi ka tambayi mutane a wasu garuruwa da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana awa nawa suke samu yanzu masu yin sana'o'i tun daga masu yin kwaskwas zuwa masu sai da ruwan sanyi da mm. kone da ɗan na'ura kurkurkurkur ta yin lantarki mm. guda nawa yanzu sun ajiye su suna samun lantarki suna yi wannan shine babban hanyar da za ka samu gaskiyar kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo lantarki kuma lantarkin nan yanzu na amfani da rana da na amfani da gas na amfani da rana shi muke kokari idan za mu samu kuɗi mu sashi a wurare da dama rana dai allah ke kawo ta ba mai sa ai zanga-zanga a aki su masu inda nagas yake wato wanda ake yi manya-manyan nan sai su zo ko su karya layukan ko su fasa bututun da ke kawo iskan gas ɗin wurin shi ke shi ya rika tsaida mu. Ƙwararru sun ce zai yi matukar wuya Najeriya ta kawar da injinan janareto sama da miliyan 60 da ke gidajen mutane da wuraren kasuwanci. Lamarin da ake ganin zai iya shafar kuduran da aka saka a gaba na magance matsalar sauyin yanayi. To hukumomi a jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu sun ƙaddamar da wani shirin wayar da kan jama'a a tilibiri dangane da dalilin su na kafa dokar ta ɓaci a garuruwan da ke fama da matsalar ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Lura da yadda wasu daga cikin mazauna gundumar Torodi da Sai da Makalandi ke korafi a game da dokar ta ɓacin da aka kafa masu a ƙarshen shekarar da ta gabata. ya sa hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu soma tuntubar rukunonin al'ummar wannan yanki don samun nasarar wannan mataki mai nasaba da yakin da jamhuriyar nishar ta kaddamar da 'yan ta'adda a kan iyakokinta da kasashen mali da burkina faso shugaban kungiyar transparency international rashin torodi habibu umaru ya yi min karin bayani ta wayar telefon. Wannan suka harci taron abu na farko dai shine prefe in Torodi a matsayin shi na responsible na farko eh, na jihar Torodi da diftocin da a cikin jihar Torodi da duk wani wani wani responsible da ka sani na FDS da eh, chef de canton in Torodi sun ce mutane suna roƙon mutane da cewa mutane su ba da haɗin kai da gudunmuwa wanga abu shi kawai ne ake tsammani da in an yi shi an samu canji. yake abubuwa. Me dalilin da ya sa su mutane suke nuna kin amincewa shi wannan mataki na dokar taɓace da aka ɗauka a wuraren da ke da matsalar tsaro? Mutane sun nuna da cewa wannan dokar taɓace in an sa ta cikin jiha. Harkokin eh, jiha kina ragewa ne. Saboda sun mutane bayani da cewa injina ba su yawo cikin da rana ba. saman guduran kawai ne injuna za su yi yawo amma in an diba cikin ƙauyuka kenan ko da rana injuna ba su yawo sannan daga kare goma na dare ta yi hatta da motoci ba su yin zirga-zirga su za su tsaida ne sai zuwa kare eh, shida na saye. bayanai sun yi nuni da cewa an fara samun fahimta a sakamakon irin waɗannan tararraki na canza yawo a tsakanin mahukunta da talakawa. gaskiya akwai waɗannan a da kama a yi wanga taro gaskiya suna adawa da wannan doka ta ɓaci amma a yau taron da aka yi saura a cikin su yanzu sun gane sun gano ma'anar doka ta ɓaci sai dai eh, ba a rasa dai waɗanna su har yanzu dai ba su ji daɗin abun ba. A ƙarshen watan Nuwambar 2018 ne gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin Sai da Torodi da ke yankin Tilaberi bayan la'akari da yawaitar hare-haren ta'addancin da ke sanadiyar asarar rayukan kwararen hula har ma da jami'an tsaro. Matakin da wasu mazaunan wannan karkara ke gunaguni a kansa saboda cewar su barazana ce ga harkokin yau da kullum duba da irin kuma bayan tattalin arzikin da ake fuskanta a wasu garuruwa makwabta biyo bayan kafa dokar ta ɓaci in je su sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gai da sule mummuni barma A jamhuriyar ta Nijar har ila yau kungiyar Alternative Escape Citoyen tare da haɗin gwiwar wasu kungiyoyin fararen hula sun gudanar da wani taron gangami game da haƙƙin samun wadataccen abinci inda suka ce gwamnati bata cika alkawari na cewa da ta yi za ta ware miliyan 290 ga fannin noma da kiwo a kasafin kuɗinta ba. Ga tamar abari da ƙarin bayani a wannan rahoton. Dori Ibrahim ɗan kungiyar Alternative Espace Citoyen ne ya yi karin haske kan zagayen da suke yi a cikin ƙasa. Saboda ya zama haƙƙi ne da an rubuta shi cikin kundin tsarin mulki na ƙasar mu da ake ce ma constitution. Mun aka ƙara jaddadawa ciki da nauyi ya ta ga wayan gwamnati in zai tsara kasafi na kuɗi na ƙasa ya zama na ya sa kuɗi eh, isasshu cikin abin da shahi noma da kiwo a ƙasar mu ta Nijar dan a samu a murƙushe matsala ta ƙarancin abinci. To shi yasa duk shekara shekara muna jiba cikin kasafi na kuɗi na ƙasa ga wai gwamnati mi yake nan yana sa a cikin wanda ya sha wannan saboda mi saboda ƙasarmu kowa ya sani da noma da kiwo musamman su ne suka zama shika-shikan arzikin mu fiye da kashi 85 cikin 100 na 'yan mu sun dogara ne ga noma da kiwo ƙungiyoyin sun lura da rashin cika alkawarin gwamnati na yadda ya ayyana a cikin kasafin kuɗi a fannin noma da kiwo inda ya ce zai zuba miliyar 290 alkawarin da ya ɗauka ma 'yan kasa bai nan ga cika su saboda mi wannan shekarar da muke ciki da ake ce ma 2019 shekara ta 2021 babu gwamnati ya ɗauki alƙawarin zai sa bisa kan abin da ya shahi noma da kiwo cikin alƙawarin da ya ɗauka lokacin yakin zaɓe miliaro 290 kusan 300 kenan da muka diba shekara ta bana abin da ya rubuta a minista mai kula da harakan noma da kiwo ba su kai ba miliyar 100 miliyar 100 babu ne ka miliyar kenan kenan wanda ya alkawalin zai sa miliyar 200 har da 90 ya zo bai kawo 100 ba bai cika alkawali ba hakan ne kuma ya kai kungiyoyin kira ga gwamnati kan muhimmancin noma da kiwo a wannan kasa ta Nijar shi muka jawo hankalin gwamnati muka ce wannan abun bai kamata ba haraka ta noma da kiwo kasar mu ba haraka ba ce ta wasa haraka ce wadda tana da alaka kwarai ga kwanciyar hankali saboda mafi yawan mutane sun dogara ga wannan ayyukan in ya zama na ba a kawo taimako ingantacce ga mutane na karkara wannan abun yana iya kawo haɗari da yawa ya kuma cilasta ma gwamnati ya ɗauki doka da ake cewa luwa wadda za ta kawo tsarin takamaimai dalla dalla yaya ne za a bi wannan hanya a samu a tabbatar da hakan ta zo watan eh, nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma da aka kafa da wannan constitution har rana wata yau gwamnati bai ɗauki wannan doka ba shine muka ce to wannan abu ya kamata duka 'yan ƙasa su san da shi muna yawo muna zagaya muna gaya ya kamata wannan doka a dauke ta su kuma kuɗi ya kamata a sa saboda aka ce hannu guda bai wanke kashi su ba mahalarta taron sun ce sun karu Rahman sadu gaskiya mun karu kwarai mun san yadda gwamnati take tahiya da al'amuran ta dangance da ma kasafin kuɗi ya da ya kamata kowace gwamnati ta hidda kashi goma cikin eh, eh, kasafin kuɗi na ƙasa domin a sa su cikin noma da kiwo ashe talawali wanda ake kira buzuwa wannan haske da suka bamu ya ƙa'atar da mu mun ji daɗi kuma ya bamu dama mu ma mu san me muke so kuma me muke jira kuma ya kasance mu kanmu mu san ciwon kanmu lalle iya karuwa ce ta duka al'umma wanda ne jama'a ba kaɗan ba maza da mata sun taru kenan an waye ma kowa kai. Magatakarda na biyu na ƙungiyar ɗaliban jami'a da magara ya kamata a ce kowane lokaci a samu ƙungiyoyi irin wa'anga wanda za su waye ma 'yan ƙasa su dangance da yadda jagoranci yake a cikin ƙasa. Tamar Abari, muryar Amurka daga da madara a jamhuriyar Nijar. labari kenan kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe goma na safe da minti ashirin yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniya Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan batun rufe wasu ma'aikatan gwamnatin kasar matakin da ya samo asali daga takaddamar gina katanga tsakanin kan iyaka Amurka da Mexico. Takaddamar da aka yi tsakanin fadar shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki musamman ma na bangaren 'yan Democrat. Sunana Mahmud Lalo. yau an shiga yini na 21 kenan da rufe wasu ma'aikatan gwamnati a daidai lokacin da aka gaza cimma wata matsaya tsakanin shugaba trump da 'yan majalisar dokoki a baya bayan nan ne shugaba trump ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba zai yi amfani da karfin ikonsa na shugaban kasa ya ayyana dokar ta ɓaci kan batun samar da tsaro akan iyakar ƙasar ta amurka matakin da ya ce zai bashi dama ya ɗebo kudaden da aka ware wa dakarun ƙasar domin gudanar da aikin kota kwana a wannan makon mai karewa bangarorin biyu suka baje hujjojinsu a gaban amurkawa domin neman goyon bayan gina katangar ko akasin haka sannan an yi wani zama a ranar laraba bayan jawaban da amurkawa suka saurara daga bangarorin biyu wanda shi ma ya citira wanda kuma za a iya cewa an tashi baran-baran amma gabanin zaman ranar laraba jawaban da shugaba trump da bangarorin 'yan democrat suka yi wanda ya kama da muhawara ya ja hankulan amurkawa da dama In the last two years, ICE officers made 266,000 arrests. Ya ce cikin shekaru biyu, jami'an tsaron iyakanmu sun cafke bakin haure 226 waɗanda an taɓa samun su da aikata manyan laifuka ciki har da mutum 100 da aka tuhuma da waɗanda aka same su da laifi Shugaban marasa rinjaye kenan a majalisar dattawa Chuck Schumer ya ce ba a shugabanci da nuna fushi. Babu shugaban kasar da zai rika dukan tebur yana neman a biya mai wata bukata tare da yin barazanar rufe wasu ma'aikatan gwamnati. To dangane da wannan jayayya wacce ta kici ta cinyewa na tuntubi Dr. Nasir Ɗanmowa malamin jami'a a jihar Florida da ke nan Amurka inda na fara da tambayar shi yadda yake ganin za a warware wannan matsala. wacce ta sa ba a biyan dubban ma'aikata kudaden albashinsu. Gaskiya zai wuya walwala saboda shi yanzu idan ya yadda ya yadda da su cewa eh a buɗe gwamnati to lalle ina maka tabbacin cewa da waya ya ci zaɓe don saboda duk damun magoya ban shi ba su da yawa. To amma kai ana ka tunanin kana ga me yasa ya nace akan lallai sai an gina wannan katanga. To gaskiya ni ga yadda fahimta fahimta ta shi wannan alƙawalin ya yi shi ne ba wai don ya da da cewa eh lalle lalle zai iya wannan katanga ba. Domin da a ce haka ne suke rike da eh, Republicans kenan suke rike da ah, majalisar dokoki da abin nan majalisar wakilai sannan su ne shugaban kasa amma bai yi wannan ba cikin shekara biyu sai yanzu da democrats suka samu galaba ga wanga zaɓe da aka yi takwas to yanzu kawai abin da ya sa kawai ya taso da cewa eh lalle yana son ya yi wannan katangar saboda na gaya ma lokacin kusan karshen wannan shekarar da ta wuce ana batun sa hannu ga yarjejeniyar da suka yi tsakaninsu da 'yan democrats da shi 'yan republican nasu cewa a zo a sa hannu don kada a rufe gwamnati a ci gaba da wanzartar da gwamnati sai daga baya a zo a yi wannan zancen na tsaron iyaka mm. ya hayya da wannan to yanzu yana ne yana wani abu wanda ke ganin kila yake so amfani da shi wanda kuma masana da yawa masu fashin bakin siyasa sun nuna cewa da shari'a sun nuna cewa in yi haka ya taka dokar kasa. Yawa dama eh, ina so in zo ga wannan tambayar yana batun cewa zai amfani da karfin ikonsa na shugaban kasa ya ayyana dokar ta ɓaci domin ya samu wannan kuɗaɗe ya kake kallon wannan mataki da ke so ya ɗauka. To gaskiya masana sun nuna cewa idan ya haka nan gaskiya taka doka. Na iya har su 'yan Republicans na saurare shi ga wani rediyo na eh, NPR suna magana cewa lalle in yayi wannan ko su suna iya ganin cewa ana iya tsige shi akan wannan saboda ya taka doka ba ka cewa kai an wanda wannan doka don kawai biyan bukatan wata eh, bukata ta siyasa ba wai lalle ta tun da wannan doka kasan ba ta kawo sai in lalle akwai dalilin kawata sai an wanda wannan amma haka kawai don ya biya bukatar eh, siyasa sa in yi haka nan gaskiya sun nuna cewa ana isin shi kama. ka da ikirarin da wasu ke na cewa shugaba trump ya nace ne sai an gina wannan katanga saboda idan ba a gina ta ba ba zai ci zaɓe a shekarar 2020 ba a wato gaskiya daga cikin eh, sanatocin lindsey graham babba na kusa gare shi hmm. na ji yana magana ga shekaran jiya ga CNN cewa lalle idan suka yadda ba a yi wannan katanga ba wai shi ba shugaban kasa ko su ko su sanatoci da sauransu da wuya su samu galaba ga wani zaɓe saboda mutane za su juya musu baya. To masu aro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damowa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa. sa. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gai da Mahmud Lalo yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. sakonmu na farko a yau ya fito ne daga aliyu usman taka lafiya a birnin kebbi inda ya ce ina kira ga buba galadima da ya rufa wa kansa asiri ya daina cin zarafin mai girma shugaban kasa wato janar muhammadu buhari daga ƙarshe nake sanar da buba galadima da ya sani cewa idan tsoho bai ji kunyar hawar jaki ba ba yadda za a yi jakin ya ji kunyar tayar da shi ga kuma sako na gaba daga aminu adamu malam madori da haruna tela a jihar jigawa su kuma suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bamu dama da mu miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar jihar Nasarawa a bisa rasuwar mai martaba sarkin lafiya Dr. Alhaji Isa Mustapha Agwai na ɗaya. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma baiwa iyalansa haƙurin jurewa sai kuma saƙo daga hajiya binta women leader doguwa ita kuma ta ce a yau ina jinjina wa gwamnatin dr abdullahi umar ganduje na amincewa da biyan sabon albashin dubu talatin da kuma ƙara wa ma'aikatan naira ɗari shida yanzu kuma sai labarai a takaice. shirin inganta rukunin jiragen ta samfurin jet kirar Amurka. To amma da yiwuwar ta soke shirinta na sayan jiragen yaƙi samfurin F-35 waɗanda suka fi inganci. Wanda hakan ke nuni da cewa duk da ƙudurin Amurka da Taiwan na adawa da China, akwai iyaka da haɗin gwiwa da ke tsakanin sojojin Amurka da Taiwan. rundunar sojan taiwan za ta samu rukunin farko na jiragenta samfurin f-16 da aka inganta a farkon shekarar nan ta 2019 to amma sojin taiwan waɗanda suke a matsayi na 24 a jerin sojojin da suka fi ƙarfi a duniya mai yiwuwa ba za su samu jiragen sama samfurin f-35 daga kamfanin amurka lakewood martin da ke nuna sha'awar hakan a baya a cewar wani mai lazarin al'amuran tsaro. A ƙoƙarin shugaba Donald Trump na Amurka ke yi na shawo kan 'yan majalisar dokokin tarayya Amurka da kuma sauran Amurkawa cewa akwai buƙatar gina katanga. To jama'a da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu anjima da misali karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fagi da ta taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin sai kuma injiniyan mu na yau. Amina Buhari auna ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.